Hello, very warm welcome to another interesting package of English for Learners, an English teaching program brought to you by Comfort Modern English Classes, courtesy of Rahama TV, the people's delight. My name is Anasaminu Kamfa. My guest today is Umar Isa Dandako. English for Learners is a program designed to help improve your grammar, vocabulary, pronunciation, as well as conversational English. And in today's package, we'll first continue talking about words for physical contact. And lastly, we'll continue talking about silent letters. And today, we'll move to the silent letter B. It's therefore good to have near you a pen and paper to write down the words, expressions, and vocabulary to be, the words, expressions, and sentences to be brought in today's program. Stay with us. alaikum salam wa rahmatullahi da sake shigowa shirin english ah na gode sosai ka san yau mana da tambayoyi da yawa gaskiya ne to amma ka tuna mun abin da mm. muka yi satin da wuce masha Allah akwai mm. kalmar raruma gaskiya ne ko figa ko fusga na'am da kai mana na'am duk mun yi kace ana cewa da turanci snatch muna amfani da kalmar snatch oh, shine ka fusge abu na'am ko ka abu ko ka shi mm. ah. na'am idan za a ce ya rarime ni ya jefar da ni na'am me kace za a ce sai a ce uh, he grabbed me and hmm? pushed me away to he grabbed me and pushed me away wato wannan kalmar grab ka saka na'am shine ya rarame ni ya fusgar da ni na'am to uh, ita grab shine rarima kenan na'am eh da ita da snatch ma'ana eh, suna snatch kalmomi ne guda biyu muke da su eh, a nan gurin to shi sa ka ba mu daya a cikin jimla yanzu na'am saboda mu gani hmm. to tun da mun saka snatch din a jimla satin da ya wuce na'am sai ita ma tuna mana wata kalma da kace in za a ce kwaci gaskiya ne in za a ce ya kwace hmm. littafin daga hannun yara na'am me ya kamata a ce sai a ce he seized the book from the child he seized the book from the child na'am akwai daga hannu na'am kaga mutum haka gaskiya ne ko sannan ku da ake yi wannan daga hannu eh haka ba eh wace kalma ce mm. kace ana aiki ana amfani da kalmar wave wave wave shine daga hannu na'am to na gane akwai dago abu mm. kuma ka dauko abu haka daga ƙasa haka zuwa eh, sama eh, kaɗan ko ka daga shi mm, wace kalma ce lift up da kuma pick up Mm, nan ma kalmomi ne guda biyu duk suna da ana amfani da su a nan gurin ba mm. ah, ina ganin dora mm. ah, na'am a kancin namu da na'am masu kallo a dakace kake da su kamar suna da alaka hmm. da abin da muka yi a baya gaskiya ne tunda ka yi mana ɗauko hmm. abu na'am hmm. ka ce lift na'am lift up ko pick ko pick up na'am kun kuma ka ajiye shi ba yawwa <laughs> ka sake shi ka sake yawwa kishi ya dagowa sama sakin sa kasa ne ba gaskiya ne wannan sunan ajiye abu ka san kuma akwai alaka dama eh to me za a eh. ce na ce ajiye put down eh. put down put down na'am ne a ajiye a ba ƙasa ba hmm. yanzu kamar tun da azumin yi a ɗago jaka hmm. to za a ce ajiye jakar na'am sai a ce put down the bag put down the bag hmm. put down the bag the bag na'am shine a ajiye jakar jakar to to akwai riƙewa na'am kamar ka rike abu a hannu mm, yawwa ya sunan rikewa da turanci irin rikon da kake wa jakarka eh, rikon ko kuma ka rike hannun yaro ko yawwa irin haka muna amfani da kalmar hold hold hold na'am shine rikewa rikewa ba na'am ah. ya ake rubuta hold h o l d hold shine rikewa rikewa ba mm. to yanzu misali yanzu a ce a rike min wannan littafin na'am me za a ce sai a ce hold this book for me hold this book for me ma'ana yawwa wannan littafin na'am hold this book for me na'am yanzu zan ce kenan ya rike min littafin na'am sai in ce he hold the book for me a'a in dai kana nufin ya rike a baya eh. sai dai ka ce he held a nan kuma yawwa a nan kuma past form hmm. na kalmar hold shine held ma'ana in za ka yi amfani da kalmar hold a baya ka nuna aikin ya faru eh. to sai dai ka yi amfani da held shine past form hmm. Hmm, ma'ana siffarta ta baya kenan he held the book for me na'am littafin amma in yanzu ne za ka ce rike min yawwa sai ka ce min hold ka gani to kaga haka hmm. ne bin ya kamata a sani gaskiya hold the hell kafin a rike hmm. ko ana rikewa na'am held an rike yau aikin ya wuce kenan ba kasan sai ana lura fa da irin wannan ɗalibai ya kamata mu dinga lura da wannan sosai hmm. to ka ce put down na'am shine ajiyewa na'am kamar ka ajiye abu kenan eh, ko na'am to mu koma hmm. sanda kana sana ka yadda shi na'am kamar ka rike kofi ka sake shi kasa sake shi kasa ya fara mm-hmm. haka ne wace kalma ce ta kamata maimakon a yi eh. amfani da put down za mu iya amfani da kalmar drop da drop oh. ake amfani drop drop ya ake rubuta d r o p drop oh. shine a yadda abu ba na'am ko ka saki abu ya waɗi. To Yawwa hmm. to a ma tana zuwa. Ah. Eh dugon ruwa ba. Yawwa ta canja siffa kenan. Ka san kalmomin turanci suna da eh. siffofi. Aiki, suna, siffa da sauran irin wannan abubuwan. su verbs nouns ma'ana yanzu a matsayin ruwa ne tana noun ta zo a noun kenan kuma ta zo a verb tana da ma'anoni da yawa a cikin sa har da wannan ko hmm. kuma dai wasu abubuwa har ma da shi ka saki abu yawadi to kuma kan magana shi sakin a fadi na'am na kofin na'am kamar misalin za a ce hmm. ya yadda kofin na'am me za a ce sai a ce he dropped the cup ah. hmm. a kara faɗa mu ji he dropped the cup he dropped the cup na'am ya abin ya waɗi ƙasa kuma ya yadda shi ya yadda kofin na'am kofin drop mm. a nan ma aikin ya wuce shi sa aka ƙara ed a ƙarshe in ka kula ma sai da aka ƙara wata p ɗin sannan aka sa bari ma a faɗi yadda ma ake rubuta in ka kula yadda ake rubuta kalmar yanzu shine d r o p p e d dropped ma'ana aikin ya wuce an saki kofin ya waɗi ya riga ya fara yawwa amma sai in za a rubuta sai pidin ta zama biyu yawwa sai kuma a sa ed ed sai ba kawai ed din za a yawwa sai an ƙara pidin ta zama biyu wannan shi yake nuna cewa aikin ya wuce ita kalmar tana da mm. wani irin a tana yawwa mm, salanta daban akwai rarrafe yawwa na jarire ba mm. me rarrafen jariri rarrafe da tunci ana amfani da kalmar crawl na'am crawl ne rarrafe yara suke yi ba to a gaya mana yadda ake rubuta kalmar yadda ake rubuta ta shine c r a w l crawl crawl na'am c r a w l na'am rarrafe ba ka san yawanci wancan yana hmm. look at that baby crawling look at that baby crawling kallo wancan jaririn yana rarrafe look at na'am that oh, baby crawling crawling kalli wancan jaririn hmm. yana rarrafe kaga da ka ce wancan sai ka tuna min da wani abu eh. ai in za a nuna abu yana nesa kuma guda ɗaya ne ana amfani da kalmar that shine na yawa wancan yara sabanin idan a kusa da kai yake kuma shi ɗaya ne suka ce this eh, ka san ɗalibai sai sun kula eh. saboda akwai abubuwa da yawa da suke kusa da kai da kuma wanda suke nesa da kai kuma suna da yawa sannan da abu ɗaya da ke kusa da kai da wanda yake nesa da kai kowanne da kalmominsu masu zaman kansu mm, na kusa ne guda ɗaya sai ka ce this kama ce this baby yawwa yana kusa da kai kuma guda ɗaya waɗannan sai ka ce these babies these dole sai dai this baby da this ba zai yiwu ba sai dai kai amfani da plural shi ma wata wajen furcin yadda zai ke rubuta ma daban eh wajen rubutun ma daban these da kuma this na'am T H E S E these S ɗin ƙarshe yawwa na ji z kake faɗarta yawwa to these idan na jam'in ne yawwa shi kuma na ɗaya ne this kaga ta haka ma mai sauraro ko kuma ɗalibi zai fahimta cewa akwai bambanci ko a furucin sannan a rubutun ma da bambanci that shi ne wancan wancan na nesa ba to waɗancan fa shi kuma those those sun ce those babies yawwa waɗancan jariran na'am to kallo jariran hmm. suna rarrafe ba sai ce ka ce look at those babies crawling oh. those babies eh, crawling crawling crawling na'am hmm. na'am <laughs> buga abu zan buga kwallo ko buga wani yawa da kafa da yake yawa da kafa ba ba ita ake ba ita take bugawa ita take bugawa <laughs> to ita kafar kamar in ta doki kamar hmm. ball haka kamar yadda ana cewa bugawa yan bal suke yi ba eh, to ya hmm. sunan bugawa da turanci kick na'am buga na'am doki abu na'am kafa na'am ka san dalibai suna yin wasu dalibai suna kallon bal eh. to suna so su faɗi yadda zaka ce ya buga bal din kaga ya kamata eh. san wannan kalmar kick Kick. Eh, kick. Ya ake rubuta ta? K-I-C-K. Kick. K-I-C-K. Kick. Kick. Na'am. Oh. To, a sa shi a maganar ballon. Na'am to. Tunda ka ce an fi sawa ah, da ai matasa suna kallon ballon. Misali idan za a ce ya buga ballon. Na'am. Ya za a ce. Sai a ce he kicked the ball. He kicked the ball ya buga ta mm. ka san kuma yan Nijar kwambala suke ce mata mm. eh saboda haka sun baka ce kwambala ba su gane gaskiya da yawanci da haka suka fi amfani to ya buga kwam eh? <laughs> ya buga kwallon mai amfani da tamu ta ah, mm. Hausa ita ma hausa in gaskiya ne tana su ma suna hausa ba eh, kwambala ba na'am ko ya buga ballon na'am yawwa kwallo musamman ma a Kano zaka ji wasu kwallo suke cewa ba sa cewa bal kasan saboda ba ita bal yawwa kalmar yawwa b a double L. Double to. Amma ball. Yawwa. Shi da turanci eh, da kace ball. In kuma wasu kake. Sai ya ce bal. In an karbe ta. In an karbe ta yawwa. Amma kuma <laughs> akwai ta mola. Mm, da sauran. Mm. Ko kwallo. Ko kwallo. Ko kwallo. Kasan shi zage cewa kwallon kafa. So da football. Football. Ah. Kasan foot kafa. tunda ai da kafa ake bugawa ka san wasannin ne kala kala ne a to kafa kenan yawa foot foot ai ta abinci food f o o d food ita kuma ta kafa f o o t football kwallon kafa to mu dawo bugawa to shine he kicked the ball ya mm. buga na'am na'am eh, idan yara suna kuka kama tuna mu ai za ka ga eh, eh kamar kafa su buga ta suke eh, in suna kukan nan eh. suka kwanta shurin ta zaka ga suna suna ta buga ta haka kafa eh saboda irin suna fushi sosai kukan yayi karfi za ga suna wannan irin wannan shi ma ita dai wannan kalmar ce shi ma za mu yi amfani da wannan kalmar ah. na'am to a gaya mana a <laughs> ce yaron yana me shuri ah, suna shure shure eh, a ce yaron yana shure shure ba za a ce the child is kicking ko the child is kicking na'am sai ka daura bal yake buga yaron yana buga bal ke ah, ah, shi ai shure shure yake wato haka zan fasara yana yana shure shure the child mm, is kicking shure-shure yake yi saboda kuka yake yi kuma kukan watakila ya yi zafi hmm. na'am za a ce da bend bend shi ne ɗan sunkuyawa eh, hmm. oh, ko dan dukawa yawwa shi ne bend ya ake rubutawa b e n d bend b e n d n d d na'am bend na'am ka ne dan sunkuyawa na'am ko dan dunkukawa na'am mm-hmm. ka san zan iya tuna lokacin muna karantar physics eh. darasin kimiyya ajin mu na kimiyya mm-hmm. an mana wani darasi da haske yake shi ma yake tsinta kansa irin wannan yanayi haske ma an ce masana kimiyya suna cewa yana wannan canja salo ya dar dunkufa haka in ya shigo shine refraction yanzu in haske shiga wani guri eh. wanda yake da wani yanayi kawai sai ya canja eh. hanya shi ma bendin kenan bend eh. ai abubuwan da yawa misali yadda ma titi yake irin wannan kaga titi ya karkata yayi nan haka shi ma bendin ne an ka ah, kula to mm. sai ka ce titin za mu da wannan za ka mishi mm. ita bend din za mu koma na'am za mu koma ba misali idan ana so a gina jimla na'am a ce ya sunkuya ya ɗauki littafi. Na'am. Me za a ce? Sai a ce he bent down to pick up the book. Ah, ka ƙara wata down. Yawwa. Yawwa. To za ka iya sa down din. Ka haɗa su. Eh ka haɗa su. Bend mm. ka ga dama. Amma ita yawwa abinda bature yake kira optional. Optional. Zaɓi ce. Yawwa. In ka ga dama za ka sata. Eh. In kuma ka ga dama sai ka bata hutu ka ajiye ta. Sai ka yi amfani da kan bend. He bend to pick up yawwa ya sunkuya yawwa domin ɗaukar littafin littafin mm. in kuma gada maka ce he bend down yawwa to to pick, pick up mm. ita dai wadda ka ba mu bend eh. b e n d. Eh. ita ce ya kamata a saka an ana nufin amma idan a'a yawwa a yanzu zo wannan jawabin idan aikin ya wuce eh. sai ya koma bent bent sai a cire d a sa t a ƙarshe ba bent ba ma'ana ya durƙusa ɗin ko ya duka ɗin ya ɗauki littafin he bent down to pick up the book ya durkusa yawwa ya ɗauki littafin yawwa koma magana da ka fara mana ta yawwa ta titi <laughs> na <laughs> ka ce ai shi ma titin ya lankwasa mm. <laughs> yawwa shi ma ana amfani da kalmar bent ba to ai sai a gina mana jumla sai mu ce the road bends to left me kenan irin yayi ya karkata zuwa hagu to shi ne the road bends to the hmm. left na'am kana za ka kana mutum za ka ce hmm. kana tafiya za ka titin ya nan kwasa ya hagu ko kuma dama ka ce right oh. yawwa bends to the right na'am ko bends to the left in hagu ne dama right hagu left hmm. to haka ne gaskiya ne sabida masu hmm. sauraro suna so su ga wannan abin da muka tattauna gaskiya ne a rubuce ko da sun rubuta ba daidai ba hmm. tunda kaga jimlolin ba nan kuma faɗa yadda ake rubuta su hmm. to sai su kalle su a rubuce kaga sai su ga menene gyaran da za su ga gaskiya ne kafin mu masha Allah wato bangare na gaba na gaba Malanas. Malama. Na gode sosai. Sai gani na gaba. Insha Allah. In ka samu gayyata ta sati mai zuwa insha Allah. Insha Allah. Sai a ƙara mana inda rago kalmomin Gaskiya ne zamu zo insha Allah. Muna godiya. A cikin shirin yau na English for Learners wato Turanci don masu koyo, mun koyi cewa in ana so a ce ajiye abu sai a yi amfani da kalmar put down. misalin ana so a saka ta a cikin jimla a ce aje jakar sai a ce put down the bag in kuma za a ce riƙewa sai a yi amfani da kalmar hold misali idan za a ce riƙe min wannan littafin sai a ce hold this book for me in kuma za a ce yadda a buƙasa sai a yi amfani da drop misali idan za a ce ya yadda kofin ƙasa sai a ce he dropped the cup in za a ce rarrafe sai a yi amfani da crawl idan za a ce kalli wancan yaron yana rarrafe ko kuma a ce kalli wancan jaririn yana rarrafe sai a ce look at that baby crawling in kuma za a ce buga ball sai a yi amfani da kalmar kick misali idan za a ce ya buga ball ɗin ko ya buga kwallon, sai a ce he kicked a ball sannan kada a manta ita wannan kick ɗin za a yi amfani da ita in ana so a nuna cewa yaro yana shure-shure misali idan za a ce yaron yana shure-shure sai a ce the child is kicking sannan mun koyi ana so a ce lankwasawa sai a yi amfani da bend sannan ita wannan bend ɗin ana yin amfani da idan ana so a ce durkusawa ko sunkuyawa ko dukawa misali idan za a yi amfani da ita a dukawa a ce ya duka domin ya ɗauko littafinsa sai a ce he bent down to pick up the book in za a yi amfani da wannan kalmar a ce titin ya titin ya lankwasa hannun dama sai a ce the road bends to the right To, barkanmu da zuwa ɓangaren shirin ƙarshe wato koyon furici a ɓangaren namu na yau za mu koyi silent letter b satin da ya wuce mun yi silent letter a inda muka gane cewa a tana iya zama silent yawanci kalmomin waɗanda suke da ƙarshen c-a-l-l-y mun koyi kalmomi kamar su practically grammatically academically statistically da sauransu to yau kuma mun tafi silent letter b tunda daga a sai b mana wannan kalmomi ne a rubuce za a ga an rubuta b din amma za a faɗa ba a faɗa a nan muna da kalmomin guda goma number one shine climb za a ga wajen furcin nan da aka rubuta wato wannan kamar da na yi bayani satin da ya gabata shine ah, yana ilimin furcin mana yadda ake furta abinda da yake baya idan ka shiga dictionary wato kamus na koye turanci in an rubuta maka kalma a gaba za ga rubuta maka yadda ake faɗar wannan kalmar to yadda aka rubuta haka ake faɗa babu ruwanka da yadda aka rubuta to a nan za ga C-L-I-M-B amma a nan za ga da l sai wannan i wannan da wannan wasu abubuwan guda biyu da a da i e, in aka hada suna ci musu i sai kuma m saboda haka sai ka ce kilayin inda ana faɗa wannan bi ɗin to idan ka shiga firicin za ga anan an saka ta to tunda ba a saka ta ba yana nufin ba a faɗa so duka kalmomin za a ga wannan bayanin ɗaya ne in aka duba firicin za a ga duk bi ɗin da aka zagaye ɗin nan to ba a faɗar su to climb that's number one number two calm za a ga c o m b but calm sai a ce calm au din nan ta zama au kau sai kuma m sai ka ce mu. number three b m o m b sai a ce bomb bomb ba bomb ba b din ba a faɗata sai a ce bomb haka idan ka saka ing sai ka ce bombing bombing uh, ah, duka nan kamar wannan shi ma ka saka masu ing sai ka ce sai ka ce climbing ba climbing ba ko kwambin a ah, climbing kaumin bomin duk bi din ba ɓararsu ko da ka yi ƙari a gaba ka sa ed ko ing sai wannan tham tham shi ma b din ba faɗa sai ka a, iya m t h u m b amma sai ka tsaya iya m wajen faɗa ka ce tham number five shine debt d e b t debt ba debt ba b din ba faɗa sai a ce debt number 6 ya kara wannan date ɗin or sai ya zama data d-e-b-t-o-r amma sai a ce data kamar yadda aga yadda ake rubutawa a nan yadda ake faɗa anan nan data number 7 plumber p-l-u-m-b-e-r sai a ce plumber a furcin za a ga b ɗin bata fito ba to in ka ce plumber ka furta kawai abinda ka gani a rubuce ne ma'ana ba a bi ka'idar yadda kalma ya kamata a faɗe ta ba sai a ce plama number 8 shine indebted i n d e b t e d pronounced indebted indebted b din ita ma wannan ba a faɗatta shi sa ganin da aka zo inde sai aka rubuta tid babu d din anan babu b din anan number 9 shine Dawud D-A-U-B-T sai ace ce Dawud B ɗin ba a faɗa. Number 10 Boma nan muna da bom nicin an ƙara ng sai a ce bombing sannan in aka ƙara er sai ya zama boma kamar suicide boma suicide boma. to B-O-M-B-E-R sai a ce ita ma wannan B ɗin ba a faɗa. Yanzu zan ƙara maimaita su Eh, bayan ɗaya number one climb climb climb number two calm calm calm number three bomb bomb bomb number four thumb thumb thumb number five debt debt debt. Number six, data. Data. Data. Number seven, data. Data. Data. Number seven, plumber. Plumber. Plumber. Number eight, indebted. Indebted indebted. Number nine, doubt, doubt, doubt. Number ten, bomber, bomber, bomber. Yanzu na faɗa sai a maimaita. Climb, comb, bomb, thumb. debt, debtor, plumber, indebted, doubt, bomber. This brings us to the end of today's English for Learners. On behalf of all those that have helped in the production of the program, and don't forget for questions, observations and suggestions, you can send via the phone number you can see below and you can also visit our social media as you can see here. So my name is Anas Aminu Kamfa. Thank you so much for watching and looking forward to having you next week. And looking forward to having you next week for another interesting package of English for learners. Bye for now.